wanda ya daidai da tara ga watan mai shekara ta dubu biyu da ɗaya muna karatun littafin asarimul battar fi tasaddi li saharatil ashrar na shekul allama wahidu abdulsalami bali hasibahullahu littafi ɗaya tamkar da dubu da musulunci ke alfahari da shi wajen tinkarar bokaye 'yan sihiri matsafa 'yan dabo masu cultism 'yan sacred societies mayu 'yan rufa'ido 'yan 419 duk baki ɗaya wannan littafi ya tattara su yana ainihin tinkara su da kansakalin alƙur'ani da ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba dan komai ba dan ya wargaza ainihin asirin su wannan kuma ainihin shine cikamakin harka ainihin da ta musulunci malamin ya kawo mana fasli na takwas a inda ya magana dangane da maganin ainihin wato cutar kambin baka ko kambin ido ya kawo dalilai dangane da ainihin abin da Allah ya kawo a cikin alkur'ani sannan ya fara kawo mana dalilai daga cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda kaɗan daga cikin su annabi ya ce kambun baka gaskiya ne a wani hadisi ya ce ku nemi Allah ya tsare ku daga kambin baka domin kambin baka gaskiya ne a wani hadisi annabi ya ce kambin baka gaskiya ne da a ce akwai abin da ke rigayar kaddara. to da sai a ce kambun baka zai iya riga ya kaddara misali a ce Allah maɗaukakin sarki ya kaddara za ka mutu ta haɗarin mota ne to da akwai abin da ke rinjayar kaddara Allah to da kambun baka ne me ake nuna maka anan ƙarfin kambun baka da yadda kambun baka yake ci ya kai matuƙar da da a ce akwai abin da ke fin ƙarfin kaddara to da kambun baka ne to amma tun da babu abin da ke fin ƙarfin kaddara fa to ko baka ba zai fita ba kenan amma da akwai to da kambin baka ne wannan yana nuna maka ashe bayan kaddara Allah to babu abin da ya fi saurin kashe wannan al'umma irin kambin baka zaka ji hadisi karar an jima zai faɗi insha Allah ta'ala to shine mun fara shiga hadisi na hudu a cikin wannan fasli sai lokaci ya kure mana a yau sai mu ce wa an asma'a binti umais radiyallahu anha qalat daga asma'u yar umais Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda ta ce domin kawo takaitaccen tarihin ita wannan mata dangane da gwagwarmayar auratayya da ta samu bayan ta a Ja'far ya rasu aka kashe shi wurin yakin ma'uta da aka yi a ƙasar Italy ta zo ta auri a akbar Abubakar ya zo ya rasu ta zo kuma ta auri kanin mijinta na fari shine Aliyu ibn Abi Talib duk mun yi sharhin wannan matsala wannan harkar na daga cikin harkar salaf saboda haka in dai salafiyan gaskiya kuke a yanzu dan abokinka ya mutu ka auri matar shi baka laifi ba dan abokinka ya saki matar shi ka aura baka yi laifi ba amma addinin mutaakhirina shine ya hana wannan shine wannan addini da ba gada iyaye da kakannin shehunne da malamai su ne za su ce ana barin halar dan kunya amma mu a wurin mu ƙarya ne ba wata halar da ake bari dan kunya sai in baka so ko in Allah ya haramta amma ka ganta kana so mijinta ya mutu mijinta wanka ne kaninka ne abokinka ne amininka ne kun taɓa zama gidan haya ɗaya shari'ar musulunci ba ta hana ba zargi wannan inna ma zalikum shaytanu shedan ne ke kawo zargi me yasa ba za ku nemi tsari daga zargi ba yaya ba za ku koyi da sunna salaf ba a nan ne muna cikin bayani dangane da wata nukta mai matukar muhimmanci lokaci ya mana halin nashi shine ainihin matsalar cewa ya kai matuƙa fasa habbai. in ka yi hijira ka yi ƙaura daga maka ka dawo madina in annabi ya ɗauki wane ya ce kai wane na haɗa ku da wane ‘yan uwantaka wannan ‘yan uwantaka har ta fita jini ƙarfi sai kuma ainihin ya fito da matan shi guda biyu ne guda uku ne guda hudu sai maka faretin su ga sunan dubu wadda kake so ba wai zai dubu wadda shi yake so ya baka ba a'a kai dubu wadda kake so ta iya yiwa ka zaɓi wadda ya fi so amma su ba abin da ya shafe su domin Allah ba su digirin girmamawa akan haka jama'a mun gane wannan da kyau ko ina digirin girmamawa da Allah ya ba su ya sauka sukutun da guda yake cewa wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa in suka baka ba su sake tunanin ta ɗau mota ya baka ba ya taɓa tunanin cewa ya taɓa baka kyautan marsanji har abada ta fita daga zuciyar shi Allah ne ya faɗa wannan wanda inda mutum ne ya faɗa da kanshi sai ka ce kaiwa na ina shakkan maganarka ka ce in ka ba da kyauta kai ka manta ma ka yi kyauta da wannan abin to Allah ya yabi waɗannan mutane ya ce in suka ɗau abu suka bayar shi kenan sun ma manta da sun taɓa yin abin balle ma su tuna sun baka balle wata ransi maka goyi sannan in ta faru kuma ka ce kana son kaza ko da sun fi son wannan abin sai su ce sun ɗauka sun baka su sun fi son ɗan uwansu fiye da kansu shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama kenan da yake cewa ɗayan ku bashi da imani har sai ya so wa ɗan uwan shi abin da yake so wa kanshi to haka su suke to in ka zaɓi ɗaya cikin matan nan sai shi ya sake ta in ta gama idda a gidan shi sai kuma ya sanya maka sadaki ya biya maka sadakin ya ɗaura maka aure da ita gidan naka sai ya raba biyu gidan nashi ya raba ya ba ka rabi ya zauna rabi da sauran matan nashi ko kuma da matar shi guda ɗaya da ta rage ka duba fa wannan imani ya raba mata biyu ya ba ka rabi ya raba ainihin gida biyu ya ba ka rabi sai me sai gona ya raba biyu ya ba ka rabi rumfa kasuwa ya raba biyu ya ba ka rabi to waɗannan mutanen fa su muka ce muna koyi da su don haka mu ba ma koyi da siduwa ne siduwa ne shakwa ne duk ba abin da ya gama mu da su waɗancan kuka ji muka ce muke koyi da su don haka duk abin da kuka ji mun yi in kuka bincika waɗancan ba su ba to mun yadda ce mun ɓaro ta amma don shakwa na bai ba sidi ya gama mu da siduwa ne ba abin da ya gama mu da shi amma sahabi wane yi, tabi'i wane yi, in ka ji mun yi koyi da wannan to wannan shine tafarkin mu sai kuma mai bin siduwa ne duk abin da ka faɗa baya ba mu mamaki domin baka ce kana bin wani sahabi ba baka ce kana bin wani annabi ba cewa kai ku yan shehuwa ne ku yan siduwa ne ku yan santsi ne ku yan kaza ne to mu kuma muka ce mu kuma yan salaf ne duk wanda sunan salaf ya hau kan shi daga cikin wannan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama muka ce su ne namu su ne waɗanda muke kwaikwayon abin da ya zo daga Allah daga annabi ta hanyar su shi kenan khalas to ga salaf an samu su ne ko to randa ka saki matarka sai wani ɗan ajinku ya je ya aura ba laifi ba gaba in kana son a baka riƙe dam tun da ka saki ku shi kenan ta halatta ya aura ko kaninka ne uwa ɗaya uba ɗaya ga ɗaki ga ɗaki kai ka sake ta ya je ya dawo da ita gidan shi kuma ya sa a nashi ɗakin halal wanda ya haramta ba ma guje ku fahimci wannan jama'a saboda haka ka'ida kenan to haka su sahabbai suka rayu suka zauna cikin mutunci Allah ya shiryar da mu shine yace alhadi ainihin rabi'an wato na hudu an asma binti umaisin, daga asma'u yar umais radiyallahu anha Allah ya kara mata yarda qalat tace ka kiyaye fa asma'u yar umais daban asma'u yar yazidu daban asma'u yar abubakar daban saboda in baka iya kiyayewa ba sai ka zo kana cewa yar abubakar ce to ai yar umais aka ce kuma ba shi cikin sunayen abubakar umais shi yasa sahabai masu suna daban-daban suna nan da yawa masu suna ɗaya daban-daban amma suna da yawa akwai sahabbai ali da yawa akwai sahabbai sa'idu da yawa ga sunan ka je ka karanta usdul ghaba ka je ka karanta littafin ainihin sirrun nubala ka je ka karanta littafin al-isaba fi tamyiz sahaba ga sunan ibnu abdul barr duka karanta duk ka samu tarihin sahabbai ɗaya bayan ɗaya shi yasa ko suna ne muke cewa in zaka tashi sa suna sai ka ɗibo irin waɗannan duk alamar kwaikwayon salaf ɗin kenan ya zan ƴaƴanka ne sunayen matan sahabbai ne sunayen matan annabi ne sunayen ƴaƴan annabi ne ma'ana salafiyancin da gaske kenan amma ka tashi kurtsiya kidimira wa me kai wannan karambani dan Allah ina Fatimatu Zahra ina Khadija ina Sauda ina Aisha ina Zainab duk ka ketara waɗannan sunaye ka je ka sanya mata kurtsiya duk karambani ne waɗannan abubuwa to shine dai qalat asma'u ta ce ya rasulullahi ya manzon Allah inna bani ja'farin tusibuhumul ainu Ya'yan ja'far waɗannan marayu da ja'far ya mutu ya bari ta eh, yara ne guda biyu haka wa da kan kambun baka yana saurin kama su ma'ana kamar garkuwar da ke kare mutum daga cututtukan yau da kullum in na mutum suka yi sassauci za ka ga a ce wane nan da nan cuta na saurin kama shi to su kuma waɗannan yaran kambun baka yana saurin kama su a fa'astar kilahum bana nemo musu wanda zai musu ruƙuya ba ma'ana rukuya sanannen abu ne ma wurin sahabbai bana nemo wanda zai musu rukuya ba shi yasa ta amfani da afa astarqi lahum Asinu, sinu wat-ta'u bit-talabi ay afala atlubu lahum man yarqi lahum bana nemo musu wanda zai musu rukuya ba fa qala na'am manzo Allah yace i daidai ne falau kana shay'un sabaqa al da a ce wani abu na iya rigayar kaddara Allah la sabaqathu al da kambin baka ya rigaye shi to a yanzu ba wai ma annabi na yarje mata akan ba ne kawai a'a yana ma tabbatar mata ai shi kanshi kambin bakan ma da ta ce yana saurin kama yaran gaskiya ne don haka neman magani sai a tafi kawai ayi gashi shine yace rawahu ahmad al-imam ahmad ya rawaito wannan hadisi a cikin mujalladi na shida na ainihin al-musnad shafi na ɗari hudu da talatin da takwas WaTirmizi da al-imam lamba hadisi na 2059 wa qala shi al-imam tirmidhi da kanshi ce hasanun sahihun wannan hadisi mai nagarta ne kyakkyawa ne kuma ingantacce ne wa ibnu majah haka nan ibnu majah wannan takuri ba takuri bace hakuri ne ibnu majah ba ibnu majah ba ne. lamba hadisi na dubu 3510 wa sahahu al-albani fi sahih al-jami'i wane mutum yace Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya inganta wannan hadisi a cikin littafin shi Sahihul jami'in as-Saghir wa ziyadatuhu Al-Fath kabir kenan a cikin lamba hadisi na shida. ma'ana al'amari ya kai al'amari a zamanin nan in fa aka ce Albani ya inganta shi sai fa Fatiha kawai sai dai a tashi amma an gama cin goro an gama duk abin da za a yi ana cewa sahahul albani sai dai a ce kuma littafi kaza daga nan ba wani malami kuma domin a wannan zamanin ƙi da ƙi so da so kana hasada da hasada dole an sallama sai dai a ce karatu kai karatu sai dai ba wahabi ne ɗan izala ne shi kenan kawai wannan muhammad nasir din albani kenan babban malamin hadisi rahmatullahi alaihi khamisan na biyar wa an abi zarrin daga abu zarri radiyallahu anhu Allah ya ƙara mishi yarda kun ga duk irin waɗannan sunaye da alkunya so ake a raya su a cikin jama'a in ka haifi ɗa sai ka sa mishi abu zarri kamar yadda kake sa abubakar sai ka sa abu zarri to abu zarri ba suna ba ne baban tururuwa tururuwa ita ce zar to me yasa aka sa mishi alkunya aka ce economist ne Allah ya yi mai ilimin tattali akwai shi da bin diddikin lissafi ya kai matuƙa sai ya ɗauko waina sai ya azata akan sikeli sai ga ta bashi nauyi giram kaza. sai kuma ya ɗakko tururuwa sai ya aza su ci wainar su ci wainar su ci wainar sai ya ɗauko da wainar da tururuwar da suke kai suke ci sai ya komar da su kan sikelin sai ya auna sai ga har yanzu lambar gram ɗin bata canza ba sai ce kun ga sikelin duniya kenan yana ojoro ya ce amma da sikelin lahira ne yadda ainihin ya zan tururuwan nan ta hau kai ta ci tana nan a kai tun aka aza sai ya ainihin bambanta daga yadda aka aza wainar tun farko wa in kana misqala zarratin ataina bihi ko da da kwayar zarra ne abu sai Allah ya zo da shi ma'ana eh, wannan bawan Allah yana ɗaya daga cikin manyan salihan bayan Allah cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ka sa wa ɗanka abu zarri alkunya shi kenan sunan fa jundub ibnu junadata asalin sunan shi kenan abu zarri jundubi ɗan junadata in aka ce kai yaro ya sunan ka sai ka ce jundub alkunya baka sai ka ce abu zarri in aka ce wannan sunan mutanen da ne sai ka ce ai da su muke koyi shi kenan kai magana ta ƙare eh wa an abi zarri radiyallahu anhu daga abi zarrin Allah ya ƙara mishi yarda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace ce innal aina latula'u birrajuli bi iznillahi kambun baka da izinin Allah kan ingiza mutum hatta ya da halikan har ya hau tudu ko tsauni ko dutse fa ya taradda minhu ya faɗo ku fahimci abin da hadisi yake nufi kun san akwai wata aƙida ta yara in aka ce gobe sallah zaka ga yara ba sa mugun wasa sai su ce saboda tsautsayin sallah wato akwai wani wata aƙida tare da yara cewa wannan ranar da ka ɗan yi danganci kaɗan sai haɗari ya faru saboda kai sallah kana ɗaka. ku aƙidar yara kenan to abin da annabi yake son ya kwatanta maka anan shine in kambun baka zai kama ka sai ya sa sai ka hau sama mai kambun baka da ya hange ka sai ka faɗo asali me ya kai ka ka hau sama saboda kambun baka mai kambun baka ya kama ka shine latula'u kambun baka kan sa mutum ya hau sama an gane wannan da kyau ko amma da me sai ce bi izinillahi. da izinin Allah in kan baka Allah ya kaddara za ka faɗo ka fasa kai yanzu yanzu sai ka ga kamar jikin ka kaikai yake sai ka hau sama kenan da mai kan baka ya hange ka shi kenan sai ka faɗo Allah ya kiyaye rawahu ahmad al-imamu ahmad ya rawaito wannan hadisi wa abu da al-imamu abu ya'ala wa Sahahu al-albani fi sahih jami العلامة الألباني عند تونا حديثي أتكين صحيح الجامع الصغير لمبا حديثي ندبو ايدا تريشدة تمانين دا والصحيحة دا سلسلة الأحاديث الصحيحة لمبا حديثي ندري تقوز دا تمانين دا ترى jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko kun ga maganar da nake faɗi a wani wuri can baya da ainihin wato nayi ishara akan Ali Hassan Ali Abdulhamid Al-Asari ya ɗan yin zungura ya yi suka game da ainihin Wahid Bale a wani guri sai na nake ba kamata ya yi mishi haka ba domin mutumin nan ya amince da Ali Hassan amincewa ɗari bisa ɗari yana ɗibo zantuttuka daga babban malamin su Muhammad Nasiruddin Al-Albani in suka same da wani kuskure kamata ya aje a same shi a tattauna ba haka ba ne? to yanzu zaka ga kusan shafin nan baki ɗayan hadisan da ya kawo in banda hadisi ɗaya na ƙarshe da ya kawo duk sai da ya tabbatar da cewa Muhammad Nasiruddin albani ya inganta daga nan kuma shi kenan sai dai Fatiha to me ma'anar wannan hadisi sai ya ce wal ma'ana ma'anar wannan hadisi annal aina lallai ainihin wato kambin baka tusibur rajula kan kama mutum shi kambin baka yakan kama mutum fatu asiru fihi har kambin bakan ya tasiri a kan wannan mutum hatta innahu la yas'adu makanan murtafi'a har tsautsayi ya kwashe shi ya je ya hau wani wuri mai tudu thumma yasqutu min a'lahu sannan sai ya faɗo daga saman wannan tudu min asarar aini saboda tasirin kambin baka سادسا hadisi na shida ابن abbasin رضي الله عنهما عنهما daga sahabi ibnu abbasin Allah ya kara musu yarda shi da mahaifin shi abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala manzon Allah ce al'ainu haqqun kan baka gaskiya ne tastanzilul haliqa har ma takan sanya ainihin wanda ya hau sama ya fado ai tusqituhu min al ali wato kambin baka kan jeho mutum daga dutse mai tudu a ƙasa yake rawahu ahmad wa tabarani wal hakim al-imamu ahmad ya rawaito wannan hadisi haka al-imamu tabarani a ka'ida an aka ce imamu tabarani ya rawaito hadisi aka shiru ana nufin a cikin babban littafin shi mai suna al-mu'jamul kabir wanda wannan littafi mujalladi 20 ne juz'i 40 to duk sanda kaji an ce tabarani ya rawaito aka shiru to wannan kenan ma'ana al ma'anan mu'jam kuma a wurin malaman hadisi sun bi ma'anar kalman ne ta harshen larabci ma'ana almu'jam mujam shine ya ruwaito hadisi a bisa tsarin sunayen malaman shi sai tattara malaman shi masu suna aban aban sai ce babu hadisi aban babun hadisan malamai na masu suna aban duk wani malamin shi mai suna aban sai ka ji ya ce haddasana aban ibn sulaiman haddasana kaza haddasana kaza sai sake cewa wa haddasani aban ibn isa haddasana kaza haka hadisan malaman da ke da wannan sunayen sai kuma koma hadisan da ke daga ainihin malaman shi masu suna ibrahim daga hadisan ahmad haka haka yake to shine in ka ji an ce littafi al-mu'jam al-mu'jamul kabir al-mu'jamul awsat al-mu'jamul saghir jama'a mun gane wannan kamar bukhari ne in ka ji an ce rawahul bukhari aka yi shiru to cikin sahihul bukhari kenan inda wani littafin ne sai a sauri a ce bukhari ya rubuto shi cikin tarihul kabir ko cikin tarihul awsat ko cikin tarihul saghir ko cikin khalqu af'alil ibad ko makamantan haka to shine nan yace haka tabarani haka nan hakim wa hassanahu al-albani fi silsilati sahiha al-allamatu al-albani ya inganta shi a cikin silsilatul ahadith sahiha a lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin daidai to irin waɗannan in kuka zo kuka haɗu da gida da malamai sai ku ne ku ne musu bayani dan wasu gaba ɗaya a Najeriya wai ba su san wani albani ba sai ni ba su taɓa jin akwai albani a duniya ba sai ni to daga nan za ka gane waɗannan kam sun riga sun zama kwandunan kilishi a wajen jahilci babu shakka in ba haka ba yaushe misali a ce baka taɓa jin labarin Muhammad Nasiru al Albani malamin duniya gaba ɗaya sai wai wannan nagarin ku kawai ka ji labari kuma shi ma da za a ce ka taba ganin sai ka ce baka taba ganin shi sai ka je ka nuna duk gegen mutum baki mummuna ko shi ne albani ka gani to shi ne matsalar mutanen mu hmm. Allah ya shirya da mu sabi bakwai wa an jabir radiyallahu anhu qala daga jabiru Allah madaukakin sarki ya kara mushi yarda jabiru yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah kira da amincin Allah tabbata a gare shi yace al-ainu kan baka tudkhilu ar-rajul al-qabra kan shigar da mutum kabari wa tudkhilu al-jamal al-qidra kuma kan shigar da raƙumi tukunya wani mutum annabi kenan mai fasahar larabci wannan kun ga shi yake kira jinas a ba jinas ba ainihin saja as-saj'u asalin tasji'i ɗabi'a ce ta bokaye su rinka magana suna karewa da harafi ɗaya harafi ɗaya harafi ɗaya to shari'ar musulunci ta hana yin tasji'i da gangan kama a ce kai ne limamin juma'a ko limamin idi sai ka je ka tsaro hudu ba da gangan wadda za ta rinka karewa da harafi ɗaiɗaiɗaiɗaiɗai an hana wannan a jawabi amma a waka dama waka wannan tsarin waka ne amma jawabi ka zo hudu ba a cikin hudubar juma'a ko makamantan haka an hana wannan haka a cikin magana hakan nan ka sako irin wannan tasji'i da gangan amma in kawai za ni faɗuwa faduwa ce ta zo daidai da zama sai kai larabci sai ya dace ya karke da harafi ɗaya to wannan babu laifi akan haka jama'a mun gane wannan da kyau ko shi sa ko ga kafiran maka suka ce qur'ani bokanci domin sun daina karkewa da harufa ɗaya ɗaya ɗaya iri ɗaya rara kaza sai suka ce ai bokanci ne to da kuma suka auna yadda bokaye suke sai kuma suka ce ya rushe to suka ce dai to a sami dai sunan dai da za a tashi taro akan yau sakamakon taro dai an fitar da cewa qur'ani kaza ne to shine suka ce in haza illa qaulul bashar to dai qur'ani ba bokanci bane muhammadu ba hoka yake ba amma dai shi ya tsara sai Allah shi ma ya musu tasji'i irin yadda suke da suka ce in ba illa qaulul bashar sai ce sa uslihi saqar wanda duk ya faɗi wannan magana sai na saka shi wutar saqara Allah ya kiyaye to saboda haka jama'a kun ji annabi ya ce kambun baka kan shigar da mutum kabari sannan kambun baka kan shigar da raƙumi cikin tukunya wal ma'ana annal aina ayna tusibu rajula fataqtuluhu fayamutu wa yudfanu fi alqabri ma'ana shine kambin baka kan samu mutum har kambin bakan ya kashe shi mutumin ya mutu kuma aje a rufe shi a ainihin kabari Watu tusibul jamala kuma kambin baka yakan kama raƙumi fa yushrifu ala almauti ya kusa mutuwa yayi rangaranga fa yudbahu aje a yanka shi wa yutbahu aje a dafa shi fil qidri a cikin tukunya kaji ma'ana hadisi jama'a mun gane wannan da kyau ko ga a ƙasa ya ce rawahu abu nu'aymin al'imamu abu nu'aymin ya ruwaito wannan fil a cikin hilya ka ji littafin salaf ke nan game da waliyai kana son ka ga waliyan gaskiya to ga wani babban malami salaf ya rubuta maka mujalladi goma mujalladi goma sunan shi hilyatul auliya'i kayan adon waliyan Allah na gaskiya zai fara maka daga manya-manyan waliyan Allah na gaskiya irin su Abubakar Siddiq yana yana kawo maka da isnadi haddasana na haddasana ne ga karama abubakar ga karama abubakar ga daraja usman ga daraja ali ga daraja wani waliyan gaskiya ike kawowa don haka ka huta daga littafin jami'u karamatul auliya'i na yusufun na bahani littafin da aka kawo tatsuniya da gatanan gatanan ku duk aka tarkata aka sa kuma wai matattarar karamomin waliyai tatsuniyoyi ne za gani amma wannan da isnadi yake ka maka kuma waliyan da Allah da manzon Allah da ka'idojin musulunci sun tabbatar da cewa waliyai ne to karka sake baka da littafin hilyatul auliya'i na al-imam Abu Nu'aym al-Asbahani wani malami ne Spanish dan garin su mai risala yayi shi gashi rawahu Abu Nu'aym fil hilya Abu Nu'aym ya ruwaito wannan a cikin hilya hilyatul auliya wa hassanahu al-Albani al-Allamah al-Albani ya kyautata hadisin fi sahihil jami' a cikin sahihul jami' as-saghir lamba hadisi na 4144 wa sahiha da silsilar ahadith sahiha lamba hadisi na 1249 sai mu koma sana malam yace saminan na takwas wa an jabir radiyallahu an. qala daga jabiru Allah ya kara mishi yarda jabir yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a ce. aksar yace أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين mafi yawancin waɗanda za su mutu cikin al'umma ta bayan hukunci da ƙaddara Allah to sai ainihin wato kambin baka ne zai ta kashe su me ake so a nuna maka a wannan hadisin shi ne? Allah maɗaukacin sarki ya ƙaddara wa wani zai yi accident to ƙaba'i ƙaddara sai Allah ya ƙaddara a cikin wannan accident kuma zai mutu to a ka'ida irin waɗannan kalmomin biyu in suka haɗu sukan ɗauki ma'anoni daban-daban hukuncin Allah a nan ne haɗari ƙaddara Allah a nan kuma ita ce mutuwa to Allah maɗaukakin sarki baya canza ƙaddara shi in dai ƙaddarar nan ta zama ainihin wato maburama ce an riga an zartar da ita wane ranar kaza ga watan kaza zai yi haɗari bayan ya yi haɗari kuma zai mutu a wannan rana to babu wanda ya isa canza wannan to akwai waɗanda Allah yake aje ajalinsu ghairu mubram ba a zartar da ajalinsu ba amma mu'allaq ne Shi wa wani in yana sadaka yana sadar da zumunta yana kyautata wa iyaye yana kaza na alheri to in ya yi haɗari karyewa zai kawai sai tashi daga baya watsaki amma in baya irin waɗannan abubuwan to in yi haɗari zai mutu ma'ana yanzu wannan wani abu ake nuna maka na daga abubuwan da suka shafi aƙida game da ajali ajali na mutane ba dukkansu ne suke ajali yankakke ba akwai wanda Allah ya aje mai ajali yankakke ranar kaza ga watan kaza ba makawa sai ya mutu akwai kuma wanda ranar kaza ga watan kaza zai mutu amma in yana sadar da zumunci yana kaza na alheri yana kaza za a kara mai shekara ashirin bayan wannan ranar ta zo to akwai irin wannan tafi ka je karanta littafin al-aqidatu tahawiyya tare da sharhinta ibn abul izzi al-hanafi sai da ya tsaya ya tattauna wannan na daga cikin binciken da malaman salaf suka yi tsakanin alqur'ani da hadisai sai suka gano haka to a wannan hadisin sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake nuna cewa bayan kaddara da ainihin hukuncin Allah da zai rinka kashe mutane to akwai kuma mutanen da yake kambin baka ne zai ta kashe su ma'ana an kaddara wa wani cewa zai rasu ne a lokaci kaza to wani kuma sai zan an bar shi ne mu'allaq in ya kasance baya kaza baya kaza baya kaza zai mutu rana kaza in yana kaza yana kaza zai mutu rana kaza to wannan ɗibar mai da aka yi ko kaza ko kaza ɗin sai zan ya ƙetare wannan ainihin rana ta farko da aka aza mishi ba don kuma ba saboda sadar da zumunci saboda kula da dokokin Allah to irin wannan to al'ainu zai iya kashe shi jama'a mun gane wannan da kyau ko to gashi wannan hadisi yake rawahu al-bukhari al-imam bukhari ya ruwaito shi fi tarihi a cikin kitabu tarikh at-tarikh kabir na al-imam bukhari mujalladi bakwai ne littafi ne game da tarihin manya-manyan malaman hadisi wa hassanahu albani al-allamatu albani ya kyautata wannan hadisi fi sahihil al-jami' a cikin sahih al-jami' as-saghir a lamba hadisi na shida wa sahiha da kuma sunfil al-ahadith sahiha lamba hadisi na ɗari bakwai da arba'in da bakwai jama'a kun ji waɗannan hadisai tasi'an na tara wa an aisha ta radiyallahu anha daga aisha Allah ya kara mata yarda qalat aisha tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya amuru an astarqiya min al-aini manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya kasance yana umarni da rinka yin ainihin kambin da rinka yin ruqya saboda ainihin kambin baka yanzu menene take nufi a wannan hadisin yana ɗaukan ma'anoni guda biyu kuma dukkansu daidai ne shine annabi yana umarni na ni da kaina rinka yi wa kaina addu'a saboda neman tsarin kambun baka ita ce irin wannan addu'a da muka kawo a baya addu'ar Hassan da Husaini addu'ar Ishaqa da Isma'ila ta zo cikin Bukhari da Muslim bismillahi arki, wallahu yashfin من كل داء يؤذين ومن كل حاسد ومن كل عين أو عين ومن كل نفس ko wannan tana iya zama ruqya min al'aini domin a ciki akwai ko kuma a'udhu bi kalimati llahi tamma min kulli shaytanin wahamma wa min kulli ainin lamma to annabi yana umarnin ni da irinka haka ko kuma yana umarni na in rinka yi wa mutanen da kambon baka ya kama su addu'a don Allah ya cire musu wannan larura ko kuma in rinka musu ainihin addu'ar don ta zai riga kafin kada kambon bakan ta kama su yana daukan wannan ainihin ma'anar sha kasa ƙasa ce rawahul bukhari al bukhari ya rawaito shi mujalladi na goma fathul bari kenan shafi na ɗari ɗaya da saba'in wa muslim da al'imamu muslim lamba hadisi na dubu biyu da ɗari ɗaya da casa'in da biyar jama'a kun ji fa haka fa malaman salaf suke fa in aka ce maka kaza sai a ta maka ruwan ayoyi da hadisai ba ruwansu da cewa shek wane ya ce kaza shek wane a'a a gama na annabi mana tukuna sannan kuma a ji ne ne shehunne suka ce amma saboda zalunci wanda ya zo da addinin a manta da shi jama'a mun gane da ka taba sai a ce ai su suna wulakanta malamai to mun ji ko kuma kuna wulakanta annabawa Allah ya tashi kowa akan wannan aqidar ranar kiyama mu muna wulakanta malamai a wurin ku kuke gani ko kuma kuna wulakanta annaba kenan a irin fassara ku kenan tunda dai duk wanda ba a kawo maganar shi da fari ba an wulakanta shi dan haka yanzu da aka kawo ta Allah aka kawo ta annabi to an wulakanta shehunnai misali to ku kuma sai ku kawo ta shehuwa ne sannan ta Allah sannan ta annabi to mu a wurin ku mun wulakanta shehunnai to ku kuma a wurin ku dan duk mazhaba ku ce yanzu ake aiki da ita shine ku kuma kun wulakanta Allah da annabi Allah ya shiryar da mu shine ainihin yake cewa ashiran na goma wa an anas bin malikin radiyallahu anhu daga sahabi anas dan malik Allah ya kara mishi yarda qala anas yace rakhasa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة من الله إراد أن الله ثبت عليه يا game da za a iya yin ruƙuya saboda ne saboda kambin baka ko alhumati shine sarar maciji ko cizon kunama ko cizon gwano duk wani abu da zai sare ka ko ya cije ka ko ya harbe ka shi ke kira alhuma ku kiyaye alhuma hasaɗe sannan da munjaye mara shadda munjaye da wasali sama munjaye da fataha in ka sanya munjaye da shadda ya zama alhumma ya zama mura mura ko mashashara to ba ita ake faɗi ba a'a alhuma sannan wannan ba da kuma ainihin kirci wanda ke fitowa mutum sai ya rinka jin kamar ainihin wato ƙwari ne ke yawo a cikin jikin shi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da izinin a rinka yin ruqya saboda waɗannan gashi yake rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi lamba hadisi na 2196 fi salami a cikin kitabus salami to ga waɗannan kalmomi sai mana garibul hadis kalmomin da suka zo kamar ba a saba jin su ba a cikin larabcin hadisi to ba su sai yake al-humatu kullu ladghatin fiha summun duk wani harbi wanda ya zan akwai dafi a ciki kala da hayya kamar ainihin wato sarar maciji wal aqrab ko kunama wa ghairihima ko wani abin daban wanda ba su ba duk abin da yake sara ya zuba maka dafi a ciki ka ji abin ya daɗe yana ainihin raɗaɗi shine duk abin da ya cije ka bayan ya cije ka ɗin kuma sai ka ji abin kamar har yanzu yanzu yanzu ne ma bakin wannan ƙwaro yake a jiki to akwai cewa ya zuba maka guba kenan jama'a mun gane wannan da kyau ko to duk abin da ya irin haka to annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ba da izinin za a yi ainihin ruqya akai to hadisi ya zo a cikin littafin mu'jamut tabarani as-saghir da isnadi kyakkyawa makiji ya sari annabi sallallahu afwan kunama ta harbi annabi sallallahu alaihi sallama a cikin sallah yana idar da sallah yace Allah ya la'anci kunama da bata bar mai sallah ba bata bar mara sallah ba yasa aka kawo ruwa aka kawo gishiri sai ɗibi gishirin ya zuba a ruwan sai ya cuɗa ya rinka dangwalowa yana ainihin shafawa yana karanta kulhuwallahu da falaki da nasi har sai da ya daina ainihin jin zafin ma'ana wannan na daga cikin likitancin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bayar kenan game da in har aka samu kunama ta ainihin harbi mutum to game da abubuwan da suka shafi bincike na likitocin musulunci fa su ne manya-manyan malamai irin su al'imamu zahabi a cikin littafin abdubbin nabawi ɗin shi da al'imamu abu nu'aimin a cikin littafin shi abdubbin nabawi suka ce duk sanda aka samu kunama ta harbi mutum aka irin waɗannan addu'o'i aka ga har yanzu sauƙi bai zo ba babu laifi a yi ƙoƙarin kamo ita wannan kunamar in ba ta samu ba a samu wata kunama a kashe in aka kashe sai a tsaga cikin wannan kunama sai a kifa a daidai saitin inda waccan kunamar ta ainihin faruwan nan mutum ko ta harbe shi yace haka abin yake ga maciji in maciji ya faru mutum ai ƙoƙarin sa kama macijin sai a ainihin yanki naman shi sai a kifa cikin naman nashi daidai inda ya fara na daga jikin wanda ya sara din yace in Allah ya so tasiri ne na ainihin wato guba haka take yace ina muka cire wannan yace cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama hadisin Abu Huraira da sayyidina ali da abu sa'id al-khudri manya manyan sahabban annabi irin su abu qatada duk sun ruwaito shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace idan kuda ya fada cikin abincin ɗaya daga cikin ku ko abin shan ɗaya daga cikin ku sai ya dulmiya wannan ainihin kuda a cikin wannan abincin sannan ya ciro sai ya jefar yace domin duk sanda kuda ya tashi fadawa yana da ainihin wato fuka-fukai guda biyu dai kamar yadda kowa ya sani sai ce to ɗaya daga cikin fuffuken akwai guba a ciki sai fuffuken kuma akwai maganin ita wannan gubar to duk sanda ya tashi sai gabatar da wadda take da gubar to in ka zan kawai ƙuda ya faɗa sai ka tsame shi sai ka jefar ma'ana ya saka maka gubar kenan sai ka ci jama mun gane wannan da kyau ko amma in ya zan da ya faɗa sai ka bi likitancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka tsoma shi ba wai ana nufin ka tsoma shi ka dagwargwaza shi a cikin miyar kamar man shanu ya narke balla annabi bai faɗi haka ba abin da ya ce fal yaghmisu al-ghamsu fi al-lughati al-arabiyya huwa ad-dukhul bil kulliyya al-idkhal bil kulliyya ma'ana sanda kudan nan ya fada galibi zaka gan shi yana reto a saman abincin ya makale to abin da kadai ake so da kai ɗan rike shi kaɗan haka sai ka tsoma shi yadda ka tabbatar da ya gama shigewa ciki to sai ka turo shi sai ka jefar da shi ba sai ka kewaye abincin ba to daga nan ne sai su waɗannan likitocin musulunci sai suka ce kamar yadda waccan gubar da ke ainihin wato jikin fuffuken can na ƙuda in ya riga ya saka ta in aka birniya shi sai kuma ɗaya fuffuken sai tsotse wannan gubar haka duk sanda maciji ya fara daidai inda ya fara nan aka datso naman shi aka sa a wurin ko aka datso naman wani maciji sai ya zama gubar da ke jikin wannan naman macijin sai ta bi ta tsotso waccan guba da ke jikin ainihin mara lafiyan shi kenan sai a ji ya daina jin zafi jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko ku je ku karanta littafin da Ashekhu Tahan ya rubuta dangane da sharhin wannan hadisi na kuda ku kuma karanta binciken da Ashekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani a cikin silsilar sahiha mujalladin farko game da hadisin nan na kuda da irin bala'o'in da kuda ya haddasar wa sojojin Hitler a lokacin da suka yi yakin duniya na biyu wanda sai da aka samu shawarar wasu musulmi a kan cewa kudajen da ke zuwa suna sauka a barikin sojoji ɗin nan suna ɗauko da gwalgwalan cututtuka daga wani wuri suna zuwa suna yaɗawa duk sanda kai sai da ka samu abincin ka kuda ya faɗa dan na shi ka cire shi shi ne zai zama maganin wannan gubar in ba haka ba an yi wa sojojin rigakafi an yi an yi sojojin allurai ana ta ba su magunguna amma kuma cutar ƙara yaɗuwa take me yasa ba dan kuma ba saboda ainihin wannan ainihin guba wannan bacteria da ainihin kudajen suke zuwa suna ɗakowa kuma sai a cire su ba tare da an sa ainihin wato kudan ya je ya tsama cutar ba to amma in kan ya zafi game da kai ɗan shi'a ne ko game da kai ɗan boko a wuta ne shi kenan sai ka ƙi karɓan likitancin annabi sallallahu alaihi wasallama amma dai albishirinka ya kai ɗan boko boko ko iyayenka turawa su sun gane wannan tuni don haka duk wani abu da annabi sallallahu alaihi ya faɗi na likitanci na kimiyya da fasaha su kokari suke su bincika da sun gano abin shi kenan to kuma har yanzu ba su kure karatun annabi sallallahu alaihi ba tare da cewa formula ɗaya annabi bai taɓa warwarewa sahabbai a jikin allo ba faɗe yake kawai don me tabarakan lazi biyadihi da wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya yi wannan halitta ne ya ainihin haddasar da mutuwa ne don a jarabce ku waye zai fi kyautata aiki babban kyautata aiki shine annabin da Allah ya turo muka ya ce yi ka yi wani annabi ya ce yi ka ce kai anya kuda jama'a haba dai a dai ɗinka aunawa eh to shi kenan to kai baka ci jarabawa ba ka gama yin asara Allah ya shiryar da mu jama'a musulmi kun ji wannan shine bayan da malam ya takrijin wannan hadisi sannan sai ya kawo wannan kalma an annamlatu bayan da ya fasara wancan kalma an annamlatu fa sai ce ƙorohun wasu irin ƙuraje ne ta harji filjandi waɗanda ke fitowa mutum a kwiɓa-kwiɓan shi kwiɓi dama da hagu sai in suka fito maka an ce musu namla ne saboda mutum zai rinka jin kamar kiyashi kamar kwarkwasa kamar tururuwa ce take yawo a jikin shi sai ka ji mutum yana ta soshe soshe yana ta soshe soshe ashe sai ce yana jin kamar wasu kwari kamar wasu kiyasai ne kiyawo a gefen jikin shi jama'a mun gane wannan da kyau ko to annabi ya bada izinin ainihin a yi rukuwa daga waɗannan abubuwa to wasu sai suka ɗauki shirme jama'a sai suka ce waɗannan abubuwa guda uku annabi ya yi sauƙi akan a yi rukuwa a kansu don haka su kaɗai ake wa rukuwa. to kaga wannan yana daga cikin ainihin shirme domin wannan ainihin an faɗi wani ɓangare ne daga ɓangarorin abubuwan da ake wa rukuya Don ne domin a jahiliya suna ganin laifin yin waɗannan abubuwa sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo bayyana musu a'a babu laifi dan an yi rukuya an yi addu'a Allah ya kai da wannan cutar jama'a mun gane wannan da kyau ko to irin waɗannan din shin ya za a yi wa mutum ruƙuyar in miciji ya sari mutum ko kunama ta harbi mutum ko mutum yana jin irin wannan kiyasai na yawo a nan ba goshin shi fa za a rike ba a'a inda yake jin ciwon nan ne kai malamin za ka tsora hannunka na dama ka riƙe ko kuma ka ce shi ya ainihin riƙe wurin da hannun shi na dama kai kuma ka tsaya kana addu'a jama'a mun gane wannan da kyau ko misali yanzu mutum ya zo ya ce ala ta malam kai na na ciwo in ka so ka iya sa hannunka na dama ka dafa kai mishi addu'a in ka so ka iya cewa riƙe wannan gurin kan da ke maka ciwo riƙe wurin sai kai kai addu'a shikenan ka ce tashi ka tafi Allah ya bada sauki ya zo a cikin hadisan Bukhari da Muslim karanta littafin Riyadus Salihin Allah ya shirye da eh a a matsi maka rashin imani ne ciwon kan ake son a ƙara maka wai wani zai kama maka ne dam ya rike a a dora hannu za a yi kawai wad'u aka ce kun ya ta fitar da aljani Allahumma sai in ana ganin cewa aljani zai shi ne mun yi bayani a baya to alhadiya ashara ko alhadi ashira amma can gashi lamba ya fitar ce raji'in nihaya ka koma ka duba littafin an nihayatu ainihin wato ta al-imamu ibn al-asir kamus na malaman hadisi ibn al-asir ta ibn al-asir mujallad na biyar shafi na ɗari ɗaya da ashirin na alhadi ashira hadisi na goma sha ɗaya wa an ummi salamata radiyallahu anha daga ummu salama Allah ya ƙara mata yarda أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لجارية في بيتها من ظن الله إرادة أمينة الله ثبت أغريشي يا فدي جمد وتا yarinya wadda a ba wai ya faɗa wa ba ba haka ƙarshen hadisi yake nuna kakkace annabi ya faɗa yarinya a'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi magana game da wata yarinya wata baiwa fi baitiha wadda take a gidan ummu salama mata annabi ce ra'asi fi wajhiha saf'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga tusar jaki a fuskarta Allah ya sa ka san wannan hausar tusar jaki ita ce wani kurji da za ka gan shi gashi nan ya ɗan yi tudu ko ya zama ruwan ƙasa-ƙasa ko ya zama baƙi wani ma sai ka ga har yayi girman da ya kai yana lage-lage haka baye wa mai shi zafi sai dai bahaushe ya canfa cire shi an gane wannan da kyau amma cire shi dai ba wani abu bane a shar'ance domin ba wani abu nan bane za ka ji ga asalin shi wata yarinya ce annabi ya ganta da safa ita ce wannan irin tufar jaki haka sai ya ce biha nazratin tana da hararar aljanu ma'ana wani aljani ko wata aljana ko wasu aljanu ne suka harare ta shine wannan abu ya fito mata istarqulaha dan haka sai ku mata ruqya ko ku nemo mata wanda zai mata ruqya gashi wannan hadisi yake rawahul bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito shi a mujalladi na goma fatihul bari kenan lamba hadisi na 171 wa muslim muslim ma ya rawaito wannan hadisi a lamba hadisi na 97 gashi malam yace fassara ita wannan kalma saf'a alamatun min ash-shaytan wata alama ce wadda daga shaytanin aljani take faruwa in aljani ya harari mutum sai zan aljanin ko ya kalle ka ko ya harare ka ya zan yana da kambin baka kulo maka wannan kallo ko harara a cikin zafin zuciya shine sai a ga wannan tusar jaki ta fito maka wakila wasu suka ce bar barbatin wahidatin minhu a sai in kwaya ɗaya ce aka gani ita ce ake cewa wannan ainihin kambin bakan aljanu ne ya kama wani ai buƙatun sauda wato in aka ga wuri guda haka baƙi au safra fi wajhiha ko kuma ya zama ainihin safra wato wadda take kamar ruwan ƙasa-ƙasa haka to irin wannan ainihin sai a ce ai tusar zaki ko kuma harara ce ta aljanu ko kuma kambun bakan aljanu ne kama a sha ƙasa malam ya fassara wannan da ya fassara kalmar sai ce raji'in nihaya ka koma dai ka duba littafin an nihayatu fi gharib hadith mujalladin farko shafi na ɗari uku da da biyar jama'a kun ji ma'ana yanzu an ga mutum na ɗari uku da saba'in da ainihin biyar a cikin mujalladi na biyu wato in aka ga mutum da irin wannan tusar jaki to kun ji asalin abin da take faruwa kenan wallahu alam ma'ana al'ainu ne na aljanu Kambin bakan aljanu ne ya kama wannan mutumin to shi kenan ainihin sai matsalar ta zo ta same shi dan haka dama in ba ku manta ba a can cikin inda malam yake kawo mana kamun darussan da zai mana ya kawo mana wani darasi mai suna aljinnu ya inuna al'insa aljanu suna yi wa ɗan adam kambin baka ko kambin ido ko to za ka ji ainihin ya sake maimaitu wannan ainihin hadisin insha Allah ta'ala wato aljanu su in suka maka kambin baka to yana daga cikin irin larurin da ke samun ka shine wannan tusar jaki ba wai ita kadai ce kawai sakamakon kambin bakan su ba a'a amma wannan duk inda ga mutum da kambin baka a zahiri wannan ya samu al'ainu ne na aljanu to ba iyakar hadarin kambin bakan aljanu ba kenan sai dai wannan yana daga ciki ake nuna maka الثانية عشرة الثاني عشر حديث نقوم الشادي وعن جابر رضي الله عنه دقى صحابي جابر الله يكارى مش يرضى قال يكي رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لآل حزم في رقية الحية من ظن الله تيراد أمينكم الله ثبت أجريشي ya yi sassauci ya yi sauƙi da mutanen ainihin gidan hazm cewa ya halatta su gaba da yin ainihin ruqyatul hayya wato su dama mutane ne da tun a jahiliya sun kasance in miciji ya sare ka sai a je wurin su yi maka addu'a to shine jabir yake cewa ko da musulunci ya zo sai annabi ya musu sauki su ci gaba da yi to me yasa ake amfani da kalmar sauki ne domin abu ne da su suke ganin kamar da laifi sai su su tambaya sai a ce ba komai to me ba da labarin ya je sai ce an kyale su an yi musu sassauci wa qala li asma li kuma haka dai annabi ya ce wa asma'u yar umayr yanzu kun gama dangane biyu ne jabir ya hada wuri daya ka ji ta farko an gama da ita ta biyu ita ce annabi kuma ya ce wa asma'u yar umayr waccan mata da muka zama tattauna magana akan ta dazu Mali'ara ara ajsama bani akhi dari'a annabi ya ce me yasa nake ganin jikkunan ƴaƴan dan uwan nawa suna yaushi ne ƴaƴan ja'far ne guda biyu da aka bari to sai annabi ya shiga gaishe su sai gan duk sun rame sun yi yaushi haka to maraici ne rashin uba ne da yake damun su me yasa nake ganin ƴaƴan dan uwan nawa jikinsu yana yawan yaushi haka nahifa jikin yana yaushi yana ramewa haka yusibuhumul haja manzo Allah yace ko talauci ne yake damun su rashin abinci ne rashin yau da kullum ne qalat la sai ta ce a'a saboda duk wani maraya da ke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai maraicin rashin uwa ko rashin uba amma manzon Allah tun a jahiliyar da su waɗancan iyaye da kakannin shi suke ciki shi manzon Allah adilin mutum ne adilin mutum ne da shaidar dattawa biyu dattijuwa Khadijatul Kubra duk inda ake neman dattijuwa duk inda ake neman first lady ta gaske ba ne gwaggwaron karya ba wallahi khadijatul kubra ta kai har mata ta wuce nan khadija ta ba da shaidar cewa sanda manzon Allah ya zo gida a firgice ya ga mala'ika jibril bai san mala'ika bane sai ɗauka aljan ya gani ya taho a ruɗe yana cewa ina tsoron aljanin da na gani kai ya taɓa hankali na sai ta ce kalla ta ce sam haka ba za ta sabu ba ba aljanin da zai iya cutar da kai a duniyan nan kana sadar da zumunci kana taimakon gajiyayyun mata kana taimakawa marayu tun a jahiliya annabi shi ba jahiliya yake bi ba adalci yake bi jama'a mun gane wannan da kyau sannan ga kawun shi abdullahi ɗan umar ya bamu labari hadisin na cikin bukhari babu salatu Ya yace abu talibin in aka rasa ruwa a jahiliya in aka taru aka taru aka taru aka ce to abu jahil ai abu talib kai ne dattijo wuce gaba ka roƙan mana Allah Allah ya shayar da mu ruwa ma'ana shi an gabatar da shi ko shi ma ya san akwai wanda ya fi shi sai jawo annabi annabi ɗin nan fa ɗan shi ne ma'ana ɗan ɗan ƙanin shi ne sai so shi sai ce wuce gaba Muhammadu sai shi Abu Talib sai ɗaga hannu ya Allah ka shayar da mu ruwa saboda albarkacin yaron nan aka ce kafin ya sauke hannun shi da addu'ar nan da nan sai ka ji hadari nan da nan sai ruwa da gudu kowa zai kwashe je gidan shi shi ne shi Abu Talib in ya ga haka sai zaunar da annabi ya nemi shi waka yana wa abyadu yastasqal ghamamu bi wajhihi simalul yatama ismatul lil aramil yace ga kanan fari kar ana neman Allah ya shayar da mutane ruwa saboda albarkar fuskarka simalul yatama Muhammadu uban marayu ismatul lil aramil muhammad gatan duk wadda ta rasa gata to in ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ba wanne ciyaman ne wanne kansila ne wanne mai anguwa ne wanne dagaci ko hakimi ko sarkin gargajiya ko gwamna ko shugaban ƙasa ko minista ba wanda zai iya abin da annabi ya har kiyama ta tashi game da adalcin kula da talaka da gajiyayyu umar ya yi ƙoƙarin gwadawa allah ya ɗauki kwanan shi a ce ka ce duk sanda aka yi mutuwa aka bar dukiya sai ka ce a je a raba dukiyar ran da duk aka yi mutuwa aka bar marayu da fatara da yunwa da rashin kaza da rashin kaza manzo Allah ya ce a kawo gurina nauyi ya koma gurina yanzu ma'ana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da rai duk galabaitattun nan da basu galabaita ba duk talakawan nan da basu shiga bala'i ba dukkan marayun nan da ba su ga masifa ba ko to ina masu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in takara ta gaba ta zo ku yi marmaza ku wuce gaba ku ne kiyamomi ku ne sakatarori ku ne finance ku ne kaza sai ku ɗibi kuɗin talakawa ku yi wa talakawa aiki ya zama ku tabbatar da ku salafiyan gaske ne amma salafiya sai karatu kawai ba aiki ma'ana sai malanta ba ainihin mulki ina salafiyanci zai gyaru shi yasa a zage a fito a tsaya takara a yi wa mutane aiki da kuɗinsu ko taro in ka ci wallahi ranar kiyama a madadin wutar na makaci ci na umar hukuma ya tara wadda ke zuwa tana tattaro revenue ana tattaro kuɗin harajin ƙasa da kuɗin mai shago kaza mai amma umar sai da ya wayar da kan jama'a ba wai kawai a je a same ka da shagon ka, ko taro da kai ba a ce wai an buga maka rasit naira dubu hamsin in baka biya ba kuma a kulle da kwaɗo wace irin cutar kenan wannan ma'ana na umar sai da ya tara su ya wayar da kansu kuɗin nan mun tara za mu yi wa talakawa ne da gajiyayyu da marayu aiki shi kenan sai aka zo wani kwamishinan umar sai ya zo ran kai daɗe muna nan muna tara kuɗi sai ya ce to hala dai ba ku aza musu abin da zai fi ƙarfin su ba ya ce a'a muna fatan abin da muka aza musu bai fi ƙarfin su ba domin duk wanda aka ce ba da kaza nan da nan sai yanko ya ba sai mu bashi rasid umar sai ya ce ni ko in Allah ya min tsawon rai zan kafa wata hukuma wadda bayana ba za a sake samun gajiyayye ya takura ba ko galabaitacciyar mace ko kuma marayan yaro ya shiga cikin wahala shi ne ya kwanta bacci fa sai mafarkin wani katon zakara ya zo ya sare shi ya sake sare shi yana farkawa atika mata shi ta ce ran ke daɗe lafiya yake mafarki ne zakara ya sare ni tace ya ka fassara mafarkin sai ce ai ina ga wani maki ne zai kashe ni kwanan nan ba a kwana uku ba ko aka samu wannan la'anannen ba majushe abu lu'ulu atal majusi ya zo zinduma mishi wuka ya fasa mashi uwar hanji to shi ne wannan hukumar da bata yi ba a yanzu ana neman ku ku yan kula da addini yan kula da ainihin raya abin da salaf suka bari lallai ne sai a fito a tsaya takara mulki ya koma naku yadda za ku yi gyara amma ba wai kawai ka shiga don ka cuci jama'a ba ga sayyidina Umar yana khalifan musulmi ku duba irin kuɗin da aka samu a gwamnatin Umar amma wai Umar bai kai matsayin ya sanya taguwa da wando ba ko in faɗa da zazzaganci ma'ana bai da riga da wando bai da riga da wando bai da mayafi da zani sai dai kawo guda ɗaya ya sa ran da wannan ya tufa, sai ya ari na matar shi sai ya ɗaura sai ya wanke nashi ya shanya a tsakar gida kuma ya fi uba ubasan muƙami shi ne his excellency na gaske amma fa zani yake da shi kawai turan nan sai aka je aka dawo yaƙi an rarraba wa talakawa da kowa an rarraba zani ɗai ranar juma'a sai umar sai aka ga wannan sabon da ya haɗo da tsohon ne sai a ce dama yana da tsohon ya haɗa da sabo sai aka ga sababbi guda biyu ya ɗaura ɗaya kuma ya yafa ɗaya ya zo inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ayyuhan nas isma'u wa'u a saurara jama'a liman zai hudu ba wani mutum ya zara takobin shi yake la sam'a wala ka wala ta'a matuci wa zai ji ka wa zai saurare ka kayi cuta ka raba mana zai na ɗaiɗai kai ka ci biyu ina aka samu ɗayan sai sako daga kan mimbari ya zauna ina hudu ba liman ya zama matuci rawanin shi ya kwance ba magana yanzu sai an samu lauyoyin gaske da za su kare shi yace jama'a cikin ku akwai Abdullahi dan Umar dan shi kenan dan Umar yace eh yace me kesa ya zama jama'a jawabi yace jama'a kun san babana dogo ne kuma yana da ƙiba. ɗai ɗai da aka raba mana shine ya roƙe ni na bashi nawa shine ya haɗa ya ɗaura ɗaya ɗaya kuma ya yafa wannan mutum ne yace al'ana yanzu a ci gaba isma'u wa inna alhamdulillah kaza ba a ci gaba jama'a kun ji in yanzu da sai a kewaya ana cewa ya zagi Umar ya zagi sarki ya zagi sarki gaskiya aka gaya maka wanda duk bai gaya maka haka ba ranar kiyama wallahi ka shiga uku jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau to wallahi abin da ake bukata kenan a yi wa mutane aiki to idan kuka bar wannan siyasa tsakanin kawalai da karuwai da 'yan iska da 'yan kulab da 'yan fati a gra da macuta haka al'amarin zai gudana mutane ba za su taɓa ganin siyasa ta gaskiya ba sahabbai 'yan siyasa ne yaya sukan yi siyasar su ku je ku karanta a siyasatu shar'iyya fi ri'ayatin ra'i war ra'iyya shaykhul islam ibn taymiya ya rubuta ibn jawzi ya rubuta ibn qayyim ya rubuta manyan malaman musulunci sun tarbutu ya ake siyasa ya ake kula da haƙƙin talakawa kai nan kurkusa ka ka je ka karanta littafin shehu usman dan fodiyo bayanin wujubul hijrati alal ibadi wa wujubi nasb al imam wa jihadi ƙarshe sai da ya kawo tarihin waɗannan khulafa'u sayyidina abubakar umar Usman, Ali, Hassan, Husaini da sauran khalifofi da sarakunan musulunci ya rinka bayyana yadda suka yi adalci. Duk gaba ɗaya ka je ka karanta littafin Tajul Muluk na al'imamu a fartosi za ka ga bayanai dalla dalla ya ake mulki ne a duniyar nan na musulunci. Mutane su ji daɗi su sa maka albarka. Amma kawai ka zage malam ƙoƙari kake takara ta gaba za ta fito ka wasa ka, za ka cuci talakawa in ka mutu kafin nan fa. to ku ko mutanen kirki haka kawai za ku bari yan iska kawai shi kenan da azzalumai a mutanen kirki ku fito ku yi takara ku samu mukami ku taimaka wa addini ku taimaka wa ƙasa ku gyara ƙasa rayuwa kowa ya gane cewa ana rayuwa a ƙasa ce mai wadata abin duk da wata ƙasa ce alfahari dukiya ce gare ta wannan abin bangare ne na dukiya a Najeriya ba shi ne dukiyar Najeriya ba Saudi Arabia da me take alfahari da man fetur da zinare wannan ba shi ne arzikin Najeriya kaɗai ba wannan ɓangare ne ƙasar bani Isra'ila da me take alfahari noma Najeriya noma ɗaya ne cikin ɓangarorinta mangwaro akwai gona guda ɗaya a Najeriya da sai a fitar da mangwaro jirgin sama goma a rana ɗaya a Najeriya mangwaro gonan mangwaro sai ka je kana shan mango fruit mango juice na ƙasar waje nan a Najeriya ka ta arewa aka noma wannan mangwaron abin da wata ƙasar in ta samu ya zama arziki gare ta ɓangare ne na arzikinmu me yasa amma ake cikin ƙunci da wahala saboda kaɗai an samu mugayen mutane to mutanen kirki ku fito kar ku baiwa 'yan banza ku fito a yi jan, kuma in kuka fito su ma kawalan ba za su fito ba kar ku yi alkawarin ƙarya ku yi alkawarin gaskiya kuma abin da kuka faɗa ku aikata sai mutane su fahimci ashe akwai siyasa a duniyan nan amma yanzu wane ne ya iya gane an samu wani bambancin mulki daga shekara ashirin zuwa yanzu an yi mulkin fara hula an yi mulkin baka hula an yi mulkin jas hula an yi mulkin wandon karfe an yi mulkin tuma zagi duk ba abin da ba a yi ba ba canji har yanzu a ƙasar to ya kamata a samu canji Allah maɗaukacin sarki ya shirya da mu gashi dai annabi ya ce talauci ne ke damun ƴaƴan nawa yunwa ce qalat la tace a'a walakin al'aina tusri'u ilaihi ce kambun baka ne yana gaggawa kama su ba su da eh, eh, nagarta nan da nan kambun baka da mai kambun baka ya gansu nan da nan sai kambun baka ya ci su fa qala irki lahum manzo Allah yake ki musu irqihim ki musu ruqya mana ki musu addu'a mana fa aradtu alaihi tace ni kuma sai na gittawa annabi cewa a annabi kai dai kai musu ma'ana ni ina yi musu dai faƙala sai annabi ya ce irƙihim ki musu rukuya na ce shi kenan tun da ta shiru ta karɓa kenan ko kuma wannan ya nuna ashe ba maza ne ke yin rukuya ba kai ko to ina yan matan salafiya ina matan aure salafiya aiki ja aiki ja a samu mata salafiya ne su ma suna rukuya yan mata ne salafiya suna rukuya ba wai kawai sunan ba a'a aikin aikin sai a zo sai ainihin a samu mata su wa mata maza su wa maza sai ku ga aikin ya tafi akan tsari insha Allah Allah ya shirya da mu gashi a ƙasa yake rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito wannan hadisi fi kitabis salam a cikin kitabus salam lamba hadisi na dubu biyu da ɗari ɗaya da casa'in da takwas Allah maɗaukacin sarki ya shigar da bayan da muka gama jin zantuttuka da suka taho daga littafin Allah alqur'ani zance mafi gaskiya da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shuriyar da ita kadai ce alheri sai kuma malam yace aqwalul ulama'i fi haqiqatil aini maganganun da malaman musulunci suka yi game da tabbatar da kandun baka cewa kandun baka gaskiya ne ainihin akwai shi a nan malam zai kawo maka maganganu daga ainihin manya daga cikin malaman tafsiri da malaman hadisi da malaman lugha da malamai likitoci har ma dai da manyan malaman fiqhin musulunci amma dai farin farawa sai ya ce قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى babban mahaddaci ibnu kafirin Allah madaukakin sarki ya ji kanshi yace al'aini tambun baka isabatuha wa ha haqqun cewa samuwar kambun baka da take ga mara lafiya kambun baka ta kai ga wani mara lafiya ko ce ta asiri ta cutar da shi gaskiya ne amma da amrin lahi da umarnin Allah azza wa jalla zai buwaya da ɗaukaka intaha maganar da aka ɗauko daga ibnu kafirin ta ƙare ga ta yake ka duba cikin ainihin mujallabi na hudu na tafsirin alhafiz ibnu kafirin shafi na ɗari huɗu da ainihin goma to ba kuma lokaci ya ƙure mana insha Allah ta'ala za mu saurara a nan sai kuma karatu na gaba da izinin Allah wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk